idan kaji ana gardama to ba gardama idan kuma kaji tambari sai sarki ina masu sha'awar bidiyo coverage na wani shahararren wa'azi ko asaitaccen biki ina masu sha'awar a gyara musu hoton bidiyo tsabtsab babu rawa ko tangarda ina masu buƙatar training akan na'ura mai kwakwalwa ko kyamarar ɗaukar bidiyo kuna magana akan annur islamic production ke a kamfanin annur islamic production muna sayar da littattafai daban-daban na addinin islama memory cards mtc da dvd kasusuwan tafsirai tafsirai da lakcoci na malamai daban-daban kama daga nan gida Najeriya har ma da kasashen. Da haka Liddini Hanifa ya kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka tsayar da fuskar ka ga wannan addini wanda ya karkace wa bata ya miƙe zuwa ga shari'a. To wannan umarni da aka ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba umarni ne da ya taƙaita ga manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam umarni ne da ya shafi al'umar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayansu Allah ka ba mu daman tsayawa bisa wannan addini to wannan ne dalilin da yasa a wannan aya da alaramma ya karanta mana wacce za mu tashi a kanta sai Allah ya kawo abin da jam'i saboda wancan umarni ba ya taƙaita ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ne sai Allah yake cewa mu ne bi na ilaihi wato suna masu komawa zuwa gare shi wannan kalma ta suna masu komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki malamai sun fassara wannan kalma ta na ilaihi wasu suka ce na ilaihi wato suna masu tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki wasu malamai suka ce na ilaihi suna masu komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki wasu suka ce raji'una ilaihi wasu suka ce mutai'una lahu wasu suka ce na ilaihi malamai suka ce dukkan wayannan kalmomi idan ka hada su zaka ga kusan ma'ana guda ɗaya suke bayarwa wato ana so mutane su zama masu komawa zuwa ga Allah madaukin sarki ta hanyar tuba wato da ikhlasi malamai suka ce ayar ta yi kama da ayar da ke cikin suratul zamar zumar inda Allah madaukin sarki ce wa anibu وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون الله ما دوكين سركي وأنيبوا إلى ربكم ya ku bayin Allah ku koma zuwa ga Ubangijinku wa aslimu lahu sannan ku miƙa wuya zuwa ga Allah maɗaukakin sarki malamai suka ce wannan aya da Allah ya ce munibi na ilaihi ta ba da ma'ana irin ta waccan aya da Allah maɗaukakin sarki ya ce wa anibu ila rabbikum Allah ka ba mu daman komawa zuwa gare ka sai Allah ya ce ƙohu sannan ku kiyaye dokokin Allah maɗaukin sarki da taƙawa dama abin da ake cewa taqawa shine ittiba'ul awamir wa ijtinabun nawahi duk abin da aka ce umarni ne na Allah maɗaukin sarki ka bi abin da Allah ya ce a bari kuma a yi me a bari wannan shine abin da ake cewa taqawa wani ya tabbai daga cikin magabata me ake cewa taqawa sai ya ce masa ka taɓa yin tafiya a hanyar da ke da ƙayoyi ya ce kwarai da gaske ya ce idan kana tafiya a hanya mai ƙaya kafar ka ba takalmi ya kake yi ya ce na ɗaga kafa ta kamin na aje sai na duba idan na ga wata ƙaya tana kallon sama ba zan yadda in ɗora a kanta ba sai in tsallaka in ɗora a gaba ko kuma in yi baya da kafa ta in ɗora a bayan ƙayar ko in ɗora gefen dama ko gefen hagu amma dai ba zan ɗora a kanta ba ya ce to wannan shi ne abin da ake cewa takawa yayin da kake rayuwa duk abin da za ka aikata kamin ka aikata ka tsaya ka duba ka ga halal ne ko haramun ne idan halal ne sai ka aikata idan haramun ne kuma sai ka bari duk abin da Allah ya bada umarni ka iya ka wannan shine abin da ake cewa takawa sai Allah ya ce wa qimus salata sannan ku tsaye da sallah an ambaci sallah a wannan wuri saboda muhimmancinta domin sallah a dukkan ibada da bayi suke aikatawa babu wata ibada da take da girma a wajen Allah maɗaukin sarki kamar sallah shi yasa ƙur'ani mai girma ya yi umarni da yin sallah a wurare masu yawa fiye da umarnin da ya bayar a wajen aikata sauran ayyuka na ibada saboda girman sallah da ainihin matsayinta duk wata ibada da muke yi mala'ika jibril ne ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ita sallah saboda girmanta da matsayinta ba jibrilu aka ba ya kawo ba annabin ne ubangiji ya ce a je a ɗauko shi ya je ya karɓa jibrilu ya zo ya tafi tare da manzan allah sallallahu alaihi wasallam aka yi isra'i da shi aka yi mi'iraji da shi ya karɓo sallah sannan ya dawo da ita wannan shi yake nuna cewa wato sallah tana da muhimmanci kwarai da gaske shi yasa a cikin wannan aya da ke cikin wannan sura ta suratul rum Allah maɗaukin sarki sai ya kara da cewa wa aqimus salata sannan ku tsaye da sallah sai Allah ya ce wala takunu minal mushrikin kar ku kuskura ku zama cikin mushrikai su wane ne mushrikai malamai anan sun yi fassara guda biyu Wai suka ce shirka da ake magana akan ta shine hada wani da Allah kar ku kuskura ku haɗa wani da Allah a wajen ibada wasu ka ce shirka nan ana magana ne akan shirka karama a wajen tsaye da sallah da ibada da komawa zuwa ga Allah ku yi don Allah kada ku yi domin duniya ta yaba ku kar ku yi domin a ce kuna da kokari ko ku kuka fi kowa iyawa idan za ka yi wa'azi ka yi don Allah kar a ce ka fi kowa basira in za ka karanta qur'ani ka karanta don Allah kada ka karanta don a ce ka fi kowa iyawa idan za ka yi sadaka ka yi don Allah kar ka yi domin a ce kai mai kyauta ne in za ka yi jihadi ka yi don Allah kada ka yi domin a ce kai jarumi ne idan za ka yi azumi ka yi don Allah duk wata ibada da za ka yi abinda ake so ka tabbatar da wannan ibada ka tsarkake ta ka yi ta ba don kowa ba sai don wa sai don Allah maɗaukin sarki wai wani an ganshi yana sallah a masallaci ya ɗora hannun dama akan hagu ya lankwashe kai kai in ka kalle shi kamar imani yana ɗiga bayan ya kammala sallah sai aka masa jinjina aka ce amma sallar nan da kake dazu ta burge mu yadda kake sallar ga natsuwa ga kushu'i buɗe bakinsa ya ce wa ma'a zalika inni sa'im yace ai ma ba ku san me yake faruwa ba da kun fi jinjina mu wannan sallar da ko ga ina yi bayan nafilar a lokacin ma azumi nake to kaga wannan ai kaman yana tallar ibadarsa da aikin kwarai da yake yi ne to wala takunu al mushrikin wato aikin ku da ibada da za ku yi ku yi shi don Allah don neman yadda Allah Allah ka ba mu ikon yin aiki domin neman yardarka sai Allah ya ce mai a gaba alaramma من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون الله ما دوكين سركي yace min alladhina farraqu dinahum kar ku zama daga cikin wayannan mutane da suka rarraba addinin su suka rarraba addinin su wa kanu shi'a sai suka zama kungiya kungiya suka zama gurub-gurub suka ainihin rarraba addinin su kullu hizbin kowane yanki daga cikin wayannan da suka rarraba addininsu. su bima farihun za ka ga kuma suna alfahari da abin da ke tattare da su suna ganin kaman babu wata firka wato wacce take da daraja take da kima in ban da firkar su malamai suka ce wannan aya aya ce da ta ja hankalin al'umma kan wani abu da yake da hatsari kwarai da gaske ma'ana shine al'umma kada ta kuskura ta yadda ta rarraba kamar yadda aka ce minan ladina farraqu dinahum daga waɗanda suka rarraba addinin su wasu malamai suka ce farraqu dinahum ai farraqu dinahum daga waɗanda suka rabu da addinin suka bar karantarwar addinin suka rike wani abu wanda ba addinin ne kuma da sunan addinin suke yi Allah ya ce to ku masu imani idan kun koma zuwa ga Allah madaukin sarki kada ku kuskura ku aikata haka malamai suka ce wannan aya ta yi hani da firka kada al'umma ta zama firka firka to menene ake cewa firka domin ana samun kuskure a wajen fahimta menene bambanci tsakanin firka da jama'a akwai waɗanda sukan karanta irin waɗannan ayoyi sai su ɗauka cewa abinda ake nufi da minan ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a wa'anda suka rarraba addinin su suka zama kungiya kungiya su ne kungiyoyi na taimakon addinin musulunci da ake samu cikin al'umma kamar irin kungiyar izala jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna kamar misali kungiyar jama'atu nasrul islam wato kungiyar taimakon addinin musulunci kamar irin kungiyar wato MSS Muslim Student Society kamar irin kungiyar iman islamic medical association of nigeria kamar irin waɗannan kungiyoyi ga sunan masu yawa gaske irin su women in da'awa wasu kungiya ce ta mata ta da'awa irin su kungiyar form 1 wasu sai su ɗauka cewa wannan ayar tana magana akan irin waɗannan kungiyoyi ne ba kan waɗannan kungiyoyin take ambato ba da kan wannan kungiyoyin take ambato to da ba za mu iya fahimtar wasu nassosi na alkur'ani mai girma da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su wa'annan firkoki da aka ambata manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ko guda nawa ne manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yahudawa sun rabu zuwa firka saba'in da ɗaya nasara sun rabu zuwa firka saba'in da biyu manzan allah ya ce wasa taftariku hazihil umma ita kuma wannan al'umma ta musulmai ita ma za ta rabu in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa saba'in da 73 kullu hafin nari illa wahida duka wa'annan firkoki saba'in da uku, to saba'in da biyu a cikinsu suna wutar jahannama in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce illa wahida sai kwara ɗaya tallintal ita ce wacce ba ta cikin wuta sahabai a wata ruwayar sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wacce ce wannan guda ɗaya da ba ta cikin wuta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ana alaihi yawma wa ashabi wato kungiyar da ba ta cikin wuta ita ce kungiyar da take kan abin da nake kan sai yau in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da na to kenan kungiya idan aka zo za a auna ta a ga ta fada cikin firka ko ba ta fada cikin firka ba to ana aunawa ne da rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka kungiyar an gina ta akan sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bisa karantarwa ta sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ita wannan kungiya jama'a ake kiranta ba firka ake kiranta ba domin ta zama ma ana alaihi yawma wa ashabi ta zama cikin kungiya da take kan abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake a kai da sahabbai amma idan aka kalli kungiyar aka ga karantar karantarwata ta saba da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam karantarwata ta saba da karantarwar sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallam to wannan kungiya duk yadda aka sa mata suna mai daɗi aka raɗa mata suna mai zaƙi cakwai-cakwai to wannan kungiya ba sunanta jama'a ba sunanta firka wato ta fada cikin waɗannan ƙungiyoyi da aka ce wala takunu minal mushrikina minal ladzina farraqu dinahum wa kanu shi'a suka rarraba addinin su domin da ka bar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka bar karantarwar sahabbai to dole wani abu zaka kirkiro haka ne ko ba haka bane to da ka kirkiro wani abu yanzu ka raba kan al'umma ko baka raba kan al'umma ba da al'umma kanta na haɗe kan qur'ani da hadisi sai kai ka kirkiro wani abu kace qur'ani ya maka kadan hadisan sun maka kadan annabin ma bai iya ba hanyar sa doguwa ce tana bata lokaci kai akwai wata gajera hanya da ka samo wanda wannan gajeren hanya za a yi tafiya aljanna cikin sauki ba sai an bi karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kai bayan annabi akwai wanda kake da shi ga wani shi ma babba ne a wajen Allah ya karbo maka kai tsaye daga wajen Allah kai kuma ka karɓa a wajensa ka bar abin da manzon Allah ya karantar to ƙungiyarka ta tashi daga ƙungiya ta koma me ta koma firka saboda bata zama ma ana alaihi yauma wa ashabi ba ina fata an gane wannan to irin waɗannan su ne wato qur'ani mai girma yayi hani akan su kamar can cikin suratul an'am da yace innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay innama innama amruhum ila allahi Allah ينبئهم sarki ya ce الله ladi na sarki ƙode na ladina lalle waɗanda suka rarraba addininsu, suka bar qur'ani suka bar sunna na hum, wa kanu shi'an suka zama ƙungiya ƙungiya, suka zama jama'a jama'a suka zama firka firka Allah maɗaukin sarki ya ce to kai annabi tunda sun bar abin da na aiko da shi sun bar karantarwarka lasta minhum fi shay kai baka tare da su a cikin kowane irin lamari ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to anan ana magana akan firka ne shi yasa aka yi amfani da kalman farraku ba ana magana ne akan jama'atul mu'asira ba to ita mu haɗu mu kafa ƙungiya don mai aikin addini yana da asali a musulunci ko baya da asali a cikin addinin musulunci mu haɗu mu kafa ƙungiya domin mu yi aikin addini musamman ƙungiya ta da'awa shi wannan abu ne da alƙur'ani mai girma ya umarni da shi addinin musulunci ya me ya yi umarni da shi daga cikin ayoyi da suke kwaɗaitarwa a samu jama'a su haɗu su kafa ƙungiya ta yin aikin addini akwai inda Allah madaukin sarki yake cewa ta'awanu alal birri wat taqwa wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan واتقوا الله إن الله شديد العقاب الله يتي وتعاونوا على البر والتقوى كوي تيمكي كينيا ku haɗu ku taimaki juna amma taimakon juna nan ku yi shi alal birri a bisa biyayya ga Allah wa da tsoron Allah ku haɗu ku taimakekeniya domin ku gina addini domin ku yi da'awa domin ku gina masallatai domin ku gina makaranti domin aje a yi wa'azi a yi aikace aikace na alkhairi da za su amfani addini su amfani al'umma Allah ya ce to ku haɗu ku irin wayannan ayyuka kenan idan ni da alarama da kai da kai da kai muka haɗu domin wani aiki na addinin musulunci mun zama ƙungiya da take gudanar da wani aiki na addinin musulunci wannan ana kiran shi ne a ta'awun alal birri wa taqawa wato haɗin kai ne domin gina addini domin biyayya ga Allah sannan haɗin kai ne domin takawa da kiyaye dokokin Allah wannan abu ne mai kyau hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa akwai wani taro wata kungiya da aka taba kafawa a zamanin jahiliya ta taimakon wanda aka cuta a lokacin da wani mutum ya zo makka wani ya riƙe kuɗin shi ya ainihin cutar da shi shi kuma ya yi kururuwa wato ainihin a nan bakin safa ya kira yana babu wanda zai taimake ni babu wanda zai cece ni wannan yasa aka samu su bayin Allah suka haɗu suka yi ƙungiya suka gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kwato ma wannan mutumin haƙƙinsa suka ce kuma su ƙungiya ce ta kwato haƙƙin duk wanda aka danna haƙƙinsa kuma daga ranar wannan ƙungiya ta ci gaba da gudanar da wannan aiki tana yiwa ka ce wannan ya faru kamin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama annabi sai ga manzan Allah bayan ya zama manzo ya zama annabi yana cewa an gayyace ni wato domin wata kungiya ta kwato haƙƙin wato wanda aka zalunta a zamanin jahiliya kamin bayyanar musulunci sai manzon Allah sallallahu alaihi ya ce yanzu ma da za a samu irin wannan kungiya ta gayyace ni taro manzan Allah ya ce zan je to wannan kalma ta cewa da za a gayyace shi yanzu ma zai je ya nuna wannan aiki na alkhairi ne annabi ya yarda da shi ko annabi bai yarda da shi ba kenan annabi ya yarda da shi kenan wannan ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun da ransa ya nuna amincewa akan mutane su haɗu domin a kafa ƙungiyar da za ta rinka yin aiki na kwarai na gudanar da al'umma da taimakon addini shi yasa irin wayannan kungiyoyi ƙungiyoyi ne masu albarka ƙungiyoyi ne na ainihin wato gina addini suna nan da yawa duk inda ka je cikin ƙasashen duniya hatta saudiya inda gwamnatin qur'ani ne constitution dinta. sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine constitution amma anan ma zaka samu kungiyoyi irin su jam'iyyatul birri suna nan kungiyoyi na alkhairi da suke aikace aikace na alkhairi wata kungiya ta ce ɗalibai zai rinka taimakawa su haɗa kuɗi su gina gidaje ko su sayi gidaje su rinka ba ɗalibai su rinka sauka suna karatun addini kaga an taimaki ɗalibai ko ba a taimake su ba wasu su ce masallatai za su gina in su gina su danka wa gwamnati da sauran aikace aikace irin na alkhairi saboda wannan aya da ta ce wa awanu alal birri wa taqwa sannan Allah madaukin sarki sake cewa wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wani ya taba tambaya na ku yan izala ina kuka samu hujja kafa kungiya cikin addinin musulunci sai na karanta masa wannan ayar na ce Allah ya ce waltakum minkum ummatun lalle daga cikin ku a samu wata al'umma eh lalle daga cikin ku a samu wata kungiya yad'una ila alkhair wayanda za su rinka kira zuwa ga alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf suna umarni da abu mai kyau wa yanhauna anil munkar suna hani daga dukkan abin da shari'a take kyama wa ula'ika humul muflihun wayannan kuma su ne masu cin nasara su ne masu samun babban rabo na ce to ga aya Allah ya ce cikin ku musulmai a samu kungiya ya ce to ai ummatun aka ce na ce to fasara mana kalmar ummatun ya ce a samu al'umma aka ce ba kungiya ba na ce al'umma ai larabci ne ko ba larabci ba ne na ce fassara mana kalmar ummatun da hausa dan ka ce al'umma to ai al'umma wannan larabci ne ba hausa ba ne ƙur'ani ya ce inna hazihi ummatukum

yace ya nuhu ihbir bi salamin minna wa barakatin alaika wa ala umamin mimman ma'aka inna ibrahima kana ummatan inna na kana wani tallin lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin nace to aka raba kallahu kalmar ummatul larabci ce ba hausa ba ce. fassara mana ita da hausa Ya yayi shiru yace jama'a Na nace an gudu ba tsira ba ita ma kalmar jama'a din ai larabci ne ba Hausa bane haza yawmul fasli jama'anaku ana yawmul fasli jama'anakum wal awwalin am yaquluna nahnu jami'un am yaquluna nahnu jami'un muntasir sayhuzamul jam'u sayhuzamul jam'u fatawalla fir'aunu fajama'a fatawalla fir'aunu fajama'a kaidahu na ce to aka raba kalla har yanzu jama'a ita ma larabci ce ba hausa ba ce fassara mana ummatun da hausa yau ba za ta fasara ba ta da wata fasara banda kungiya eh ko tana da wata fasara? domin ce akai waltakum minkum ummatun minkum din nan daga ku musulmai ake magana ba ku mutanen duniya ba balle ka ce to duk musulman duniya sun zama wannan kungiyar a waltakum minkum domin idan ka kalli siyakin ayoyin ba da mutanen duniya ake magana ba da suwa ake magana da musulmai ake magana ko ma baya da ranma ka karanto mana ya allazina amanu taqullaha haqqa tuqati taqullaha haqqa wa la tamutunna illa dakata dakata dakata da musulmai ake magana ko da mutanen duniya masu imani da su ake magana ko to ci gaba alarama أها واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بينكم فألف بين قلوبكم فأصبحت فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا تو دكتا على رما الله يتي وأتسموا بحبل الله كي الله jami'an gaba ɗaya wala tafarraqu kada ku raraba da kafirai ake magana ko da musulmai Allah ya ce wazkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar da Allah ya muku iz kuntum a'da'an da ku abokan gaba ne fa allafa baina qulubikum sai Allah ya hada tsakanin zukatanku fa asbahatum sai kuka waye gari bi ni'matihi da ni'imar Allah ikwana sai kuka zama ƴan uwan juna nan musulmai ne ko kafirai ne ci gaba ala shafa وكنتم minan nar fa من النار فأنقذكم Allah yace da' kuna bakin gabar wuta. kin kiris ku fada fa an kaza kun minha sai Allah ya tseratar da ku daga wannan wutar su wa ake magana akan su anan to ci gaba alarama kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun to mu je gaba wal takum minkum yawa full stop full stop full stop full stop yanzu mun gane cewa ayar tana magana akan cikin ku ku musulmai ne ake so a samu wata kungiya haka ne menene aikin kungiyar umarni da abu mai kyau kira zuwa ga alheri me aikin kungiyar izala kira zuwa ga me kira zuwa ga tauhidi kira zuwa ga sunna kirwa zuwa ga qur'ani kira zuwa ga hadisi akwai alherin da ya wuce wannan umarni da abu mai kyau wa ya'muruna bil ma'ruf yanzu nan gurin me muke al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar kenan dole a samu kungiyar da za ta tsaya aikin ta shine da'awa sai ce to haka da makalla kamin kai kai wannan fasarar a maluman musulunci na duniya wa ya riga ka wannan fasarar na ce akwai ya cewa na ce ibnu kasir na ce duba tafsirin ibnu kasir a ƙarƙashin wannan ayar ya ce abinda ayar take faɗa lalle ku musulmai a cikinku dole a samu wata ƙungiya da aikinta shine da'awa a cikin musulmai a samu ƙungiya da aikinta shine me da'awa kira zuwa ga Allah dole a samu wannan a cikin al'umma musulmai ba zai yi musulmai su zauna ba wata ƙungiyar da aikinta shine da'awa ba lalle a cikin ku a samu wata ƙungiya da aikinta shine da'awa wannan shine fasarar da shehu malami ibnu kathir ya yi wa wannan ayar kenan wato kafa kungiya haka domin a aikin addini musulunci bai hana ba abu ne mai kyau da ko ina a kasashen duniya in kaje zaka samu musulmai waɗanda suke tsaye kan qur'ani da hadisi wato sun kafa irin waɗannan ƙungiyoyi na tallafawa addini musamman daga lokacin da musulmai suka rasa wato gwamnati ta addinin musulunci daga sanda aka rusa wato kilafa ta musulunci aka yi gunduwa gunduwa da al'umma sai ya zama na al'umman musulmai ba yadda za su iya samun karfi tunda babu wata gwamnati ta musulunci da za ta iya tsare su sai idan an yi me sai idan an hada kungiya idan aka taru muka taru ga mai wa'azi ga dan agaji ga kwararren dan boko ga injiniya ga likita ga akawunta ga dan acaba ga ga ga ga idan muka haɗu gaba ɗaya wani ya ba da gudunmuwa da iliminsa wani ya ba da gudunmuwa da tilawarsa wani ya bada gudunmuwa da basirarsa da gogewarsa wani ya bada gudunmuwa da dukiyar da Allah ya bashi wani ya amfani da kujerarsa to a lokacin ne za mu iya haduwa a iya gina addinin musulunci kuma ni na san musamman nan Najeriya da kasashen Afirka ba domin da Allah ya samar da irin waɗannan kungiyoyi na addinin musulunci ba da yanzu ba a ma san inda al'ummar musulmai suke ba shi yasa in ka shiga Nijar nan zaka samu kungiyar Jama'atul Kitab wa Sunna zaka samu kungiyar Ihya'us Sunna wa Ikmadul Bid'a in ka zo nan najeriya za ka samu jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna ba su kadai bane akwai kungiyoyi suna nan da daman gaske a najeriya kungiyoyi na alkhairi da suke gina addini idan ka tashi ka je ghana za ka samu kungiyar ahlus sunna wal jama'a in ka je benin republic za ka samu irin wannan kungiya ta ahlus sunna wal jama'a idan ka je cote d'ivoire cote d'ivoire ivory za ka samu irin wannan kungiyar da wani faransanci association musulman da wani faransanci za a baka sunan ya zaka sunan ma ya zama aiki a gare ka amma dai kungiya ce ta gina me ta gina addini da taimakon sunna kwanaki can shugaban kungiya na kasa ya tura mu kasar gabon mun je gabon liverpool an yi wa'azuzzuka ba mu dawo ba sai da aka asasa musu kungiya ta ahalin sunna mun fara da yan agaji guda hamsin aka yi training din wayannan yan agaji wa'azi na karshe da muka yi wayannan yan agaji a cikin wato wando da t-shirt nasu na, na agaji kamin su gama zaben kalan uniform da ya kamata yan agaji a dinka musu sai da aka gama wayannan tsare-tsare to shi wannan abu ne mai kyau a cikin addinin musulunci sai dai duk yadda abu ke da kyau idan ba a ɗau mataki ba ana iya samun kuma abu mara kyau sai ya yi mai sai ya shigo ciki to su irin wayannan ƙungiyoyi duk yadda suke da alkhairi to sai sun tsare wani abu guda ɗaya idan ba su tsare shi ba to a hankali a hankali sai su tashi daga jama'a sai su koma me sai su koma firka menene abin da za su tsare farko dai su tsare ilimi ya zama lalle suna tafiya akan qur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na biyu lalle su yadda duk wani musulmi a duniya ko dan kungiyar su ko ba dan kungiyar su ba idan yana kan qur'ani da hadisi shi ma musulmi ne idan kungiya ta ce duk wanda ba dan kungiya ta ba ba musulmi ba ne ko yana kan qur'ani da hadisi sai in dan kungiya ta ne kawai ya zama musulmi to wannan ta tashi daga kungiya ta koma me ta koma firka ina fata an gane wannan abu na uku kuma ta yadda duk aikin alkhairan da sauran kungiyoyi suke yi aikin alkhairai ne masu kyau kada ta ce duk sauran kungiyoyi abin da suke bai da muhimmanci bai da amfani ko da abin yana taimakon addini sai abin da ita kungiyar ta kadai take yi shi kadai ne mai kyau shi kadai ne wato wanda yake daidai idan ta yi wannan to har yanzu ta tashi daga kungiya an samu matsala wace matsala aka samu shine kungiyanci wato ya shigo ciki dole ta yadda wata kungiyar za ka ga aikinta shine musuluntar da waɗanda ba musulmai ba wannan yana da amfani ko bai da amfani yana da amfani wata kungiyar za ka ga aikinta shine shiga makaranti da jami'o'i a samu 'yan makaranta da ke jami'a a yi musu wa'azi wanda suna kulle cikin katanga gwamnati ta yi tsarin da ba kowa za a ba dama ya je ba to ita kuma tana da damar da za ta iya shiga kun ga aikin alkhairi take yi wata kungiyar aikin ta shine asibitoci mu ya za a yi musu wa'azi su gane sunna su gane nasin the sikh islamic viewpoint yaya musulunci ya ce wato majinyaci da bai da lafiya ya ya kamata sallarsa ta zama ya tsarkinsa ya kamata ya zama da abubuwa masu kama da wannan muna da bukatar waɗanda za su shiga cikin irin waɗannan asibitoci su irin waɗannan aikace aikace in ka ce sai da ni da alarama ahmad suleiman da awal romo za mu je matsala za a samu don watakila mu je wata asibitin a ce ba a yadda ba mu dama mu shiga amma idan likitocin su ya su suka haɗu suka yi ƙungiyar sun san dokokin da za su bi su samu rijista kuma za su samu dama da za su ta isar da wannan shi ma alheri ne ko ba alheri ba ne a samu wata ƙungiya ta 'yan kasuwa da idan azumi ya zo za ta ja hankalin 'yan kasuwa da cewa a rage farashin kayayyaki a rinka yin adalci ana cika sikeli ana yin abubuwa to kowace kungiya matukar dai aikin da take yi aiki ne na alkhairi to ka yadda ka ba bata girmanta ka ba ta matsayinta ka yadda abin da take yi mai kyau ne karka ka ce naka ne kadai mai kyau duk abin da kai ba kungiyar ka ce tai ba wannan ba mai kyau bane to yanzu an tashi daga kungiya an koma kungiyanci dama ba kungiya ke da matsala ba me ke da matsala kungiyanci ke da matsala ba tasha ce ke da matsala ba me ke da matsala tashanci ke da matsala ba iska ce ke da matsala ba me ke da matsala iskanci ne ke da matsala <laughs> ban sani ba ko an gane karatu Allah ta'ala ya samu dace to shi yasa wannan ayar da irinta irinta da aka ce min allazina farraqu dinahum wa kanu shi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun to irin wayannan ayoyin duk inda ka ci karo da su akan alqur'ani a cikin alqur'ani mai girma to ka gane ga sahun da irin wayannan ayoyin suke su kuma irin wayannan aikace aikace su kuma ga ayoyin da suka goyi bayan a irin wayannan aikace aikace domin gudanar da aikace aikace na alkhairi Allah ya karba mana sai Allah ya ce mai a gaba rama. wa مس masan nasdurun da'a sai Allah madaukin sarki yake bayyana mana wato halin dan adam yadda mutane suke sai Allah ya ce wa idza masal insana dhurrun wa idza masal nasa dhurrun wato idan wata cuta wata matsala ta shafi mutane ko aka rasa ruwan sama aka shiga tsananin fari ko aka shiga tsananin talauci ko aka samu wata annoba ta balle a cikin al'umma ciwuka suna ta kama mutane ko ta ina amfanin gona ya ƙi kyau allah ya riƙe ruwansa ruwa ya ƙi saukowa yaya za a yi masan nasa durrun allah ya ce sai ga mutane da bahum, sai ga sun kira ubangijinsu manibi na ilaihi suna masu komawa zuwa gare shi abin da yake faruwa kenan ko ba shi yake faruwa ba yanzu nan garin sokoto aka rasa ruwan sama ina ake zuwa eh sai a tafi fili ko a roki wa ba kwamishinan ruwa a jihar sokoto ba ku an samu ba a jihar sokoto ba kwamishinan ruwa da albarkatun gona dan me ba ku je wajen shi ba ku ce honorable commissioner an samu matsala ba ruwan sama idan baka dau mataki ba za mu yi wa gwamnatin nan zanga-zanga kayan Commissioner sai ce to ku kuma daga ina kuke ku ce daga anguwar rogo <laughs> to daga rana a wajen Commissioner dubu mutumin anguwar rogo ma ya samu matsala saboda Commissioner ya san ba shi ke ba da ruwan sama ba wa ke bada ruwan sama Allah ke bada ruwan sama gwamna bai iya bada ruwan sama a nan saukoto a nan fata mai alfarma sarkin musulmi take idan aka rasa ruwan sama za ku je wajen mai alfarma sarkin musulmi ku ce to mai alfarma ba sai kai alfarma ruwan sama ya sauko mai alfarma sai ce ba ku da hankali ba ku san Allah ke bada ruwa ba shi alfarma da ku shi shine ni da ku duk mu fita mu je mu roki Allah ko ba abin da zai faɗa muku ba kenan to shine wa iza massa nasa durrun aw rabbahum munibina ilai wani abin da zai ba ku mamaki hatta kafurai idan suka shiga matsala matsala ta yi matsala wallahi ga Allah suke komawa yawa فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون كسورة راكوجي واتو shi ubangiji abin da yake so za ka roƙe shi ya kalli zuciyarka ya ga cewa fa yanzu kan karu suna kasa duda ka yadda ka yi hands down ba mai iya warware matsalar sai shi shi Allah abin da yake so ya gani a zuciyarka kenan in ya leka zuciyarka ya ga daidai wannan lokacin ka yadda duk duniya ba mai iya warware maka wannan matsalar sai Allah to Allah zai saurare ka Allah zai me yanzu fa ne suka shiga cikin ruwa sun shiga cikin wato kwale-kwale kwale-kwale ya je tsakiyar teku wata igiyar ruwa mai karfi ta zo ta fara majaujawa da kwale-kwale arna suka ga kwale-kwale zai kife lamari ya ya mutse lahira salamu alaikum arna suka gane fa kai latafa ba ta iya tsallakar da su wannan matsalar ta fi karfin uzza ta fi karfin manata ta fi karfin hubal suka yi da ba mai iya ceto su sai rabbul kuwati wal jabarut suka yadda Allah kaɗai ke iya wannan suka ce ya Allah ba mai iyawa sai kai kai kaɗai ke iyawa ya Allah ka cece mu Allah ya ce ba matsala duk da ta ku zan cece ku tun da yanzu kunya da kowa ya gaza sai ni in ji Allah Allah ya ce to zan warware matsala shine wa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu din yayin da suka shiga jirgin ruwa ta ya mutse a cikin teku lamari ya girma ba mai iya tsira wai wani farfeso ya zo zai shiga jirgin ruwa zai shiga kwale-kwale ya ce kai mai kwale-kwale tun da na biya kuɗi ba ni receipt mai kwale-kwale ya ce ai mu ba mu ba da receipt ya ce kada baka yi boko ba ya ce a mu ba mu samu damar yin karatun boko ba farfeso ya kalle shi ya ce lalle sakarci ya gama karewa a wannan wuri ya ce kenan baka san biology ba ya ce ban san biology ba me ko ba ya ya ce kasan sociology ya ce ban san sociology ba kasan criminology ya ce ban san kasan psychology ya ce ya ta kirga wasu loji loji loji loji mai jirgin ruwa ya ce wallahi shi bai san ko daya ciki ba farfesu ya girgiza kai ya ce matsala kenan an zo duniya a banza za a mutu a banza ce ba matsala farfesu ya shiga cikin kwale-kwale sai da aka je tsakiyar ruwa sai igiyar ruwa ta taso aka fara majaujawa da kwale-kwale zai kife farfesu ya ce mun shiga uku mai kwale-kwale ya ce to farfeso wannan igiyar ruwa fata fi karfin kwale-kwalen nan kifewa zai ce kifewa ya ce ce ka ce mutuwa za mu yi mai kwale-kwale ce hadaka ta farfeso kada ya ce baka san su immunology ba <laughs> farfesa ya ce a ah, ya ce su yi minology ya ce wala ban san su yi minology ba mai kwale-kwale girgiza kai ya ce to kaga cikin ruwa ne ya ce eh ya ce to akwai akwai akwai shark irin katon kifin nan mai wanda sai ya haɗe ka gaba ɗaya kawai breakfast a kai ya ce ka karanta escapology from shakology ya ce a ah, wanda ba ba karanta ba ya ce akwai crocodile akwai kada nan ka karanta escapology from crocodiliology <laughs> farfesa ya ce wallahi duka wannan ba karanta ba mai jirgin ruwa ya ce Allah sarki farfesa an zo duniya a banza za a mutu a banza gaskiya gaskiya mai kwale-kwale faɗa ko gaskiya faɗa ba yau ayi yanzu ne ma za a mutu a banza ba irin wancan na farfeso ba kun ga har farfeso ne amma ga igiyar ruwa ta tirrige ba abin da zai yi to kafiran makka fa har kafircin su idan igiyar ruwa ta yi majaujawa sai su gane wannan lata ba ta iya ceton su uzza ba ta iyawa manata ba ta iya hubal ba ta iyawa da'awullah mukhlisina lahuddin a lokacin kuma sai su koma zuwa ga Allah suna masu tsarkake addini suna ya Allah a tsallakar da mu ya Allah kai kadai ke iyawa ya Allah a taimake mu ya Allah a cece mu ya Allah uzza ba ta iyawa lata ba ta iyawa Allah ya ce babu matsala a tsallakar da su Allah ce na najahum ilal barri yayin da muka tsallakar da su suka taka tsandauri suka taka ƙasa an tsallakar da su ko ba tsallakar da su ba Allah ya ce izahum yushrikuna kuma washe gari sai sake koma wajen lata suna lata ke kadai ke iya tsallakarwa lata da uzza ku ne masu ya zama sakarci ko bai zama sakarci ba shi yasa Allah ya ce wa iza massan nasa durrun da aw rabbahum munibina ilaihi shi abinda ubangiji yake so ga kana kiransa shi kada ya saura shi yasa kwanakin baya da ta rikice kamin ai zabe ai mun zo nan muka ce ku ta addu'a abinda Allah yake so ya gane mun yadda ba mu iya ceton mu sai shi da muka nuna wa Allah mun yadda ba wani sai shi ya shigo cikin harka ko bai shigo ba kuna jin abin da ya faru a Najeriya dabaran mu ne kuna jin wayen mu ne aikin waye aikin Allah ne duk abin da aka kulla sai Allah ya warware sai an kulla an kulla sai Allah ya warware akwai wanda ya ce to ba shakka yanzu ka yanzu kan na tabbata akwai Allah na ce to da ka yi ne yanzu ka musulunta gobe sai da ji sanarwa wai yanzu kan ya tabbatar akwai Allah kenan da shi menene da bai tabbatar akwai Allah ba ya dauka da barbarunsu da wayansu ya isa sai za da yi magana ce malaman nan ba san halin da ake ciki ba wato ita wannan siyasa an riga an gama yi an gama yi an an ka ji mutum yana magana sai ka ce shine Allah wai an riga an gama me aka gama ka Allah ka gafarta mana Allah ka ƙara ba mu imani mu gane ba mu yi sai kai sai Allah maɗaukin sarki ya ce wa idza massa nasa durrun da rabbuhum munibina ilayhi falamma thumma idza azaqahum minhu rahmatan idza fariqun minhum bi rabbihim yushrikun Allah ya ce to yayin da kuma Allah ya dandana wa mutane rahama yanzu idan talauci ne Allah ya yi dukiya ta zo da ya tsaya takara yana tangal tangal za a ci ko za a fadi yana ya Allah kai kadai ke iyawa sai Allah ya tsallakar da shi sai ya ci zabe ko da ana fama da ciwo sai aka warke ko da ba ruwan sama sai aka samu ruwan sama Allah ya ce abinda zai baka mamaki shine idza fariqun minhum bi rabbihim yushrikun sai kaga wani bangare daga cikin mutane kuma bayan Allah ya tsallakar da su din sai kuma su koma suna yin shirka da ubangijinsu ka tsaya takara baka yarda da kowa ba sai Allah Allah ya taimake ka ci zabe wai sai bayan ka ci zabe kana neman ta zarce kuma sai ka je ka samu malamin duba ko wani malamin tsubu ko wani shirgegen boka kana sai fa kun sa hannu domin abin na bana yana da zafi sosai na bayan ma yana da zafi sosai Allah ne ya gada maka tsallaka kuma in zaka rabu da wa zaka rabu da Allah in mace ce tana da ciki yaron yana ciki Allah ya tsara yaron har ta haihu shi lafiya ka ga rigima da zafi irin na ciki da bala'i da ke cikin ciki amma Allah ya tsallakar da yaron nan ka ga yan kofar da yaron yake fitowa da katon kansa nan amma Allah ya fito shi ta wannan hanyar ya fito lafiya kalau sai yaron ya zo duniya kuma sai a ce yanzu Allah ba zai tsallaka tsare shi ba sai a kawo wasu yan layu a daura masa a wuya da wani dan zare da yan kulle-kulle da wani dan goran ruwa maganin baki bakin gidan wa ba ku san addini ba kuna magana wani maganin baki iza fariqun minhum bi rabbihim yushrikuna kira. Hmm. wai saboda mai alarama liyakfuru liyakfuru bima atanahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun Allah ya ce liyakfuru domin su kafirce bima atainahum da abinda muka ba su inji Allah madaukakin sarki Allah ya ce ba matsala ba da muka fidda ku daga cikin wahala sai ku dawo kuna mana shirka ba fatamatta'u a ci gaba da jin daɗi inji Allah eh a ci gaba da jin daɗi ba an samu kujerun mulki ba an tare abuja kaga mutum daga nan zai ci zaɓe ya tafi ɗan majalisa ko sanata ko wani abu abuja a nan gurin mutumin kirki kirki yana fadawa cikin abuja shi ne sai zama tataccen mazinaci sai ka samu wai ana ɗauko masa karuwa daga addis ababa wai tun daga addis ababa za a biya wa karuwa tiket na jirgi wai ta taho abuja uwar shi tana nan tana fama a ƙauye a nan sakwato tana cin bala'i watakila tsoho yana nan talauci kamar zai kashe shi tsoho ya bushe katakau da za ka kyasta a shana ka samu a gwiwa tana iya kamawa saboda tsabar yadda ya bushe amma kuma shi wai dan wai kuma shi ana masa odar karo daga Addis Ababa ba morewa da jin daɗi ba fata mata a ci gaba a ci gaba da jin daɗin Allah ya ce fa sawfa ta'lamun da sannu za ku sani wannan in kuka lura wata barazana ce ubangiji yake musu wata ana ana musu ahir ne ana su shiga taitayin su ne Allah ka ba mu ikon ganewa sai Allah ya ce mai gaba alarama am anzalna alaihim sultanan fa huwa yatakallamu bima kanu bihi yushrikun Allah ya ce wai su waɗannan da suke hada Allah da abun bauta bayan Allah ya tsallakar da su Allah ya musu ni'ima amma su yi wa Allah shirka Allah ya cece su daga bala'i amma su yi wa Allah shirka Allah ya ce am anzalna alaihim kitaban sultanan shin ko mun saukan musu da wani littafi ne malamai suka ce kalmar sultan anan tana nufin littafi wasu malamai suka ce kalmar sultan anan tana nufin hujja am anzalna alaihim sultanan shin ko mun saukan musu da wata hujja ce eh fa huwa ya takallamu maka kanu yi shirkun. wacce take magana da abin da suka kasance suna yin shirka din nan abin nan hujja ko littafi yana yin magana a baya yin magana yana furci amma sai dai yana ba da dalili da ake dogara da shi wannan ne dalilin da sa a cikin alkur'ani mai girma sai Allah ya nuna maka kamar littafi ya yi magana kaman hujja ta yi magana kamar inda Allah ya ce haza kitabuna yandiku alaikum haza kitabuna yandiku alaikum bil haqq inna kunna nastansikh ma kuntum ta'malun Allah ya ce ha haza kitabuna wannan littafin mu ne yantiqu alaikum bil haqqi yana furci akan ku da gaskiya inji Allah madaukakin sarki sai aka ce littafi yana furci ba ana nufin yana magana kamar yadda kai kake magana ko ni nake magana ko wani yake magana ba abin da ake nufi shine littafin yana bada dalili littafin yana bada wato hujja wacce za a iya gamsuwa da ita kamar mutum ne ya tsaya yake magana yana ainihin wato yin bayanai dalla dalla yana ainihin bada hujja shi yasa nan gurin yace am anzalna alaihim sultanan fa huwa yatakallamu bima kanu bihi yushrikun wato wannan shirkar da suke yi kai ka dauka cewa akwai wani littafi da Allah ya saukar ya ba su hujjar su yi wa Allah shirka shi yasa suke wa Allah shirka saboda yadda aka kama shirkar gamgam aka rike ta kamkam wato ga hanyar tafiya aljanna hanyar tauhidi amma mutum ya rike shirka kuma shi a tunaninsa ya rike hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ba ita ce hanyar manzan Allah ba sai Allah ya ce mai a gaba larama وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها هكا سكي nasa تصبهم سيئة بما idan muka ɗanɗana wa mutane rahama muka ba su ni'ima da talaka ne Allah ya ba shi kuɗi kasuwa ta buɗe kuɗi na shigowa left right ta ko'ina suna shigowa ma'aikacin gwamnati ne ya samu promotion aka kai shi wani office kuɗi na bulbulowa a cikin office suna gittawa ta gaban shi a yana ƙauye ya ci zaɓe a mataki na siyasa ya samu wata kujera ya makale kuɗi suna shigowa ko aka ba shi wata sarauta ko aka ba shi lahiya ya ji shi lahiya kalau jikin shi ba inda ke masa ciwo a farihu biha karshe sai ga suna alfahari da wannan ni'ima da aka ba su a idan aka baka ni'ima ba alfahari aka ce kai da ita ba me ya kamata kai da ita godiya aka ce kai wa Allah madaukakin sarki shi yasa idan kai wasa da ka samu ɗaukakar duniya abinda zaka fara rabuwa da shi talakawa abinda zaka fara gushewa al'umma shedan abin da zai fara karanta maka fa kai babba ne ba ma kowa ya kamata kai hannu da shi ba sai ga mutum an miko masa hannu a gaisa shi kuma ya hada hannu a baya yana eh, please talk talk wai ka yi magana wai shi ba zai hannu da kai ba akwai wanda baya zuwa masallaci sallar jami'a kai masa wazi ya kamata ka rinka zuwa sallar jami'a. ya ce ba zuwa masallacin ne damuwa na ba in na shiga cikin masallacin sai in ji wani wari wari haka na talaka mutane ba sa wanka ba sa eh, wai talakawa da ke shigowa masallaci suna sallah wai wari jikin sai yake ji wani ya shigo cikin masallaci wasu rinka jin wani wari wari da wani hamami hamami haka ba a fesa iya freshener shi ke ci gaba da zama kai kare karka shigo cikin su akwai ran da ka mutu ina za kai ka ba ku an samu ba suwa za su ma wankan gawa talakawa ne za su kuma kake kyamar su suwa za su ɗauko gawar suwa za su tona ramin da za a saka suwa za su zura ka a ciki suwa za su ɗora ma itace suwa za su sa ganye suwa za su binne o oh, kuma kake kyamarsu to Allah ya nuna mana nan talakawa za su gane kasi maganinka Allah in kai gwamna ne ba ruwanka da talakawa ba ka gaisawa da su ran da ka mutu talakawa ka su je jana'izar ka a bar manya yan uwanka wanda kuke zama da su danin tebur ku ci abinci tare a nemo kwamishinoni a ce kaifa fa ya ce special duty ayyuka na musamman a ce to gawan gaggawa ka samu aiki na musamman yi wa his excellency wanka Kaifa fa ya ce kwamishinan yanka filaye da safiyo a ce ga magirbi je ka yanka masa je to na masa kabari a makabarta Kaifa fa mai ba da shawara na dindindin a ce to kai za ka ɗau mukara duk a raba masu duti ranar za a gane darajar talaka ko ba za a gane darajarsa ba idan Allah ya baka ni'ima kada kai alfahari ga talakawa wa iza azaqana nasa rahmatan farihu biha sai Allah ya ce wa in tusihum sayi'atun bima qaddamat aydihim amma idan wani mummuna abu ya same su bima qaddamat aydihim a saurara a saurara wa in tusihum sayi'atun idan kuma wani mummuna abu ya same su bima qaddamat aydihim saboda abin da hannayensu suka gabatar munana izahum ya kanadun kuma nan take sai ga sun karaya kuma sai su su tsammani daga rahamar Allah wallahi ba ha gane wannan sai dan siyasa ya fadi a zabe da lokacin da yake kan kujera yadda ka san aljanu ne a jikinsa za ka ga ana wani tada kura ana wani barazana da an ce an rintima shi da ƙasa da kaje mai jaje sai ka samu gaba ɗaya ya karaya ya saduda yana to abin sai addu'a a mai imani idan Allah ya masa ni'ima sai ya godiya idan Allah ya jarraba shi da mummuna abu kuma sai ya haƙuri wannan shi da ɗabi'ar mai imani shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kullahu khair lamarin mumini na da ban sha'awa in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace saboda mumini lamarinsa gaba da alkhairi ne in asabarhu sarra shakara fa kana khairan la wa in asabarhu darra sabara fa kana khairan la mai imani idan abun farantawa ya same shi abun farantawa ni'imar Allah ta same shi abun faranta zuciya shakara sai ya gode wa Allah ya ce ya Allah na gode maka ya amfani da ni'imar kuma ya wa Allah ibada ya wa Allah bauta sai abin ya zama alheri a gare shi idan wani abin cutarwa ya same shi ya shiga matsala ya shiga damuwa sabara sai ya hakuri, albarka haƙurin da ya kuma faka na ralla wannan jarabawa da wannan musifa sai Allah ya kankare masa zunubi da ita sai ta sake dama alkhairi zuwa gare shi walaysa zalika li ahadin illa li mu'min ba mai samun wannan garabasa sai mai imani Allah ka sa muna cikin masu imani

da muke to malam zan je ta amsa abin karfe goma ko? Eh, ina abin da ya gabata. To. Eh, dan wanda ya eh. Ko daga jirgin sama sau daya na iya faduwa ga. <laughs> An ce ana iya dirkowa sau kan ko daga jirgin sama ne. Amma sai sau ɗaya ba a ƙara dirkowa. Eh, saboda karka yi wa kowa magana. بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها <clears throat> وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام wa rahmatullahi wa وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta uku ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara 1436 lissafin nasara yau muna ashirin ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha biyar idan ba ku manta ba muna cikin suratun rom ana rama ko za ka tuna mana inda muka kwana

dan adam idan ya samu ni'ima maimakon ya gode wa Allah sai rinka alfahari amma idan musiba ta same shi maimakon ya hakuri, kuma sai ya ɗebe ƙauna daga ramar Allah wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam da alƙur'ani mai girma ya bada da labarinta sai Allah madaukin sarki ce a walam yarau annallaha ya yabsudu rizqa liman yasha wa yaqdir shin wai su mutane ba sa gani ba su sani ba ne cewa lalle Allah maɗaukakin sarki yabsudur rizqa yana shimfiɗa arziki liman ya sha'u ga wanda ya ga dama wa ya ƙadir kuma yana ƙuntatawa ga wanda ya ga dama idan Allah ya ga dama sai mai da kai mai arziki ya shimfiɗa maka dukiya idan ya ga dama kuma ya ƙuntata maka kai ta buge-buge kuma kuɗin su gagara samuwa bahaushe ce zafin nema baya kawo samu yanzu kana iya ganin dattijo a unguwarku tun kana yaro karami dattijo ne yake neman kuɗi tun yana matashi da ƙarfinsa kusan babu kasuwar da bai yi ba ya yi tireda ya sai da gwanjo ya yi goro ya yi tattasai da kayan miya ana ɗauka daga arewa ana kaiwa kudu ya yi safarar shanu babu abin da bai yi ba amma kuma dai har yanzu ana nan ana kokowa da rayuwa allah bai nufa ya yi arziki ba sai ka ga wani matashi shekarunsa 'yan kaɗan bai daɗe da fara kasuwar ba amma kuma Allah cikin hikimarsa da ikonsa kaga Allah ya sa wa kasuwar albarka cikin gajeren lokaci kaga ya zama hamshakin mai arziki duk wani katafaren gida in an daga ana so a siyar sai a ce ku je ku nemi wane shine yake da kuɗi a ƙasa kuma akwai su a ƙasan da an je an yi magana sai kaga ya biya kai ta mamaki Allah madaukin sarki yana shimfiɗa arziki ga wanda ya so kuma yana kuntatawa ga wanda ya so abinda dai ake bukata idan Allah ya shimfiɗa maka arzikin to ka gode wa Allah kada ka yi alfahari idan kuma Allah ya kuntata maka ka yi haƙuri kada ka yi me kada ka yi raki Allah ya ce inna fi zalika lalle a cikin wannan yadda Allah ke mai da wani mai arziki ya mai da wani talaka Allah ya ce la'ayatin akwai ayoyi masu yawa waɗanda in ka kalle su za su ƙara maka imani liqaumin yu'minun ga mutane waɗanda suke imani Allahumma ja'alna minal mu'minin Allah ka sanya muna cikin masu imani to kamar yadda kuka ga Allah yake raba arziki ita ma shiriya haka Allah yake raba ta ita ma shiriya haka Allah yake bada ita yanzu zaka ga yaro karami sai ya gane sunna kaga ya rike sunna gamgam yana karantar da ita amma dattawa sai a ta surutu ana wannan yaron yaushe aka haife shi ba dan gidan ta asubi bane a ce shi ne to yaushe ma aka yi auren uwar shi ba ita ce da aka yi menene ai ta dauko wani tarihin banza da wofi wai ana ganin cewa tun da shi yaro ne bai kai a karbi sunna daga wajensa ba a ce kaga zamani in ba haka ba yaushe za a zo mana da zamani abin da za a yi ta yi kenan amma kuma da a ce yaron kuɗi ne Allah ya bashi ya tafi Lagos ko ya tafi Anacha ya ɗan yi wasu buge-buge Allah ya sawa mun albarka ya shaƙo miliyoyi ya dawo Sokoto ya samu babansa cikin gida irin na da na kara da tsohuwar katanga ya rushe ya sa aka yi dbc aka yi plan mai kyau aka zo aka yi gini irin na zamani aka sa tile da tarazo da marbles irin na zamani aka sa split air condition irin ta zamani aka dasa fulawa irin ta zamani aka kawo laser chairs one seater two seater three seater irin na zamani aka yi banɗaki irin na zamani aka sa jacuzzi da wata hita irin na zamani <laughs> ya ce baba fito daga tsohon gida irin na da dawo gida irin na zamani sai ka ji tsoho ya ce ala ya maka albaraka ko ba haka ba ne ba za a ce kaga yaro da rashin kunya yaushe ya kuɗi hadda zai kawo babansa ya ce zai mai da babansa gida irin na zamani to yadda idan yaro ya samu kuɗi kuke yadda Allah ne ya bayar kuma kuke yadda ku iya cin moriyar kuɗin to don Allah idan Allah ya ba yaro shirya nan ma ku rinka daurewa kuna cin moriyar wannan shirya Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba alarama فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون الله ما دوك كين سركي يتي زر قربا حقه ما أبو ma'abucin سنتي haƙinsa إنسا Allah الله يباك وداتا Allah ya ce kada ka manta da 'yan uwanka na jini 'yan uwanka na jini suna da haƙƙi akan me akan ka akwai yayu akwai kanne akwai yayu ko kannan mahaifiya bafani gogo kawo ya fendo ya kumbo duk wasu yan uwa da dangi da ake da su Allah maɗaukin sarki ce idan Allah ya baka wadata to ka sani su ma wayannan yan uwa da dangi suna da haƙƙi a cikin dukiyarka wasu malamai suna ganin wannan ayar an shafe ta saboda wato ainihin ayoyi na gado amma dai magana mafi rinjaye shine wannan aya ba a sauke ba soke ta ba tana nan tana aiki ila yawmil qiyama har zuwa ranar tashin alqiyama yan uwa da dangi idan Allah ya baka wadata to ka sani suna da haƙi a cikin me a cikin dukiyarka yanzu zumunci ya zama abin da ya zama yanzu sai ga mutum Allah ya bashi wadata Allah ya bashi rufin asiri amma ga 'yan uwa ga danki talakawa kaga bai damu da su ba yana da rigunan da bai san iya yawan rigunansa ba amma ga kawunsa can a ƙauye bai da rigar da zai je sallar juma'a matarsa tana da zani allah kaɗai ya san yawan zannuwan matar amma ga gogo ga wace ce yar uwa ta jini dattijuwa baiwar allah suturar da za ta yi sallah da ita cikakkiya ba ta da shi kaga wannan dukiyarsa allah bai yi wa dukiyar albarka ba duk wanda ka taimakawa yana da kyau amma ka sani waɗanda ake so na farko ka taimaka musu su ne suwa su ne ‘yan uwanka na jini su suka fi kowa haƙƙi a cikin dukiyarka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam <clears throat> domin ya nuna mana muhimmancin wato ‘yan uwa da dangi wato maimuna matar manzan allah sallallahu alaihi wasallam tana da wata baiwa wata kuyanga sai ta ‘yanta kuyangar ku kalli lada da ke cikin 'yan tabawa ya zo a hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan ka 'yan tabawa to gaban bawan za su fanshi ka daga shiga wuta a ranar tashin alkiyama kafar bawan ta fanshi kafarka hannun bawan ya fanshi hannunka idon bawan ya fahimci fanshi naka mana abin da ake faɗa maka cewa bawan ya fanshe ka daga shiga wutar jahannama ba za ka shiga wuta ba ranar tashin alkiyama shi yasa sayyidina Usman dan Affan radiyallahu anhu a rayuwarsa bayan ya karbi addinin musulunci tun da ya ji wannan falala daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kowace rana sai ya yan bawa har zuwa ƙarshen rayuwarsa a duk ranar juma'a duk juma'a ta duniya sai ya yan bawa ya ce idan juma'a ta zo ba da kuɗin da zan sai bawa in yanta ko kuma gani da kuɗin da nemi bawan sayarwa na rasa ya ce kamin wata juma'a ta kewayo zan yi ƙoƙari na samu kuɗin ko bawan na yanta na juma'a da ta gabata na carry over sannan kuma na sake yantawa na juma'a da take tahe haka ya kara rayuwarsa saboda jin falalar da ke cikin yanta tabawa amma duk da wannan lada da ke cikin yanta tabawa da maimuna matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana da wata kuyanga ta yanta ta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce da ita ga baffaninki suna fama da wahala da kyauta kika yi musu da ita baiwar da ladar ke a wajen Allah ta fi girma fiye da ladar yanta ta da kika yi ku kalli ladar yanta bawa amma duk da haka ba ta kai ladar sada zumunta da taimakon yan uwa da dangi ba saboda haka idan Allah maɗaukin sarki ya baka wadata kada ka manta da yan uwanka kada ka manta da dangi ka lalubo su musamman wayanda ke zaune a ƙauyuka kai kana nan cikin birnin Sokoto kana ta harkoki ka rinka samun lokacin da zaka je yan uwa da dangi da ake da su a ƙauye ka je ka rinka ganin yadda suke rayuwa sai ka je ka samu wata gwaggonka ko katifar da za ta kwanta ba ta da shi watakila a ba take kwana da za ka ɗakin da take kwana a ciki sai ka fashe da kuka idan ba kana bibiya kana sanin halin da suke ciki ba to ba za ka samu damar sauke wannan nauyi da Allah maɗaukin sarki ya ɗora maka ba Allah ka gafarta mana musamman 'yan boko kullum muna muku wa'azi kuna da ƙoƙari wajen jigila jingila da 'yan uwa da dangin matanku abu ne mai kyau ka taimaki dangin matarka musulunci yana son wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yana kyautata wa uwa da dangin matansa amma sai dai ka sani yan uwanka da danginka sun fi yan uwan matarka da dangin matarka haƙƙi a kanka ya kamata ku gane wannan Ƙaninka ya fi ƙanin matarka ƙanwarka ta fi ƙanwar matarka haƙƙi a kanka yayanka ya fi yayan matarka uwarka ta fi uwan matarka babanka ya fi baban matarka dole ne kasancewa wa'annan su suka fi girma da nauyin haƙƙi su za ka fara tallafawa bayan ka tallafa musu to yan uwa da dangi na iyalai su kuma abu mai kyau ne yana daga alamar mutumin kirki idan yana da hali a ga yana taimakawa yan uwa da dangin